العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kamu yi wa ashirin da shida ga watan juma'a al'akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau ashirin da ɗaya ga watan biyu miladiyya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu da yake gudana na hadisi na mako mako a wannan masallaci جامع الشيخ طلحة السلفي رحمة الله عليه في التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفظ بالضمان العلامة المحدث أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمة الله عليه والنبيذ زم مجلس من السجن بيو زام شقسابا كتاب واتو كتاب الوضوء كتاب الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضغاط أمشي كتابا كتاب وتسابا لتاتي bayan mun kakkare kitabul ilm kamar yadda muka ji ka gani kuma al-imam bukhari ya buɗe littafinsa da kitabu badil wahyi shine abu na farko abu na biyu sai kitabul iman abu na uku shine kitabu al-ilm wannan shine kitab na hudu dan an ce kitab kamar yadda aka sha mana bayani shine wani ɓangare a cikin littafi da ya tattaro babu babubuka wadda akwai kitab akwai ba a cikin kitab ake samun babu babubuka wadda ka yanzu wannan kitabul wudu'i akwai babu babubuka a cikinsa kalma al-wudu a harshen larabci malamai suka ce bizon ne a tawaddu yin alwala yin alwala shine ake ce mishi alwudu in kai fataha kai mawawun fataha kace alwudu ya zama abin da ake yin alwalar da shi ko ruwan ko buta in ka sa fataha ya zama abin alwala in ka sa zamma alwalar ita kanta a larabci ana cewa tawazza'tu tawabba'u, tawabba'u. asalin kalmar an samo shi ne daga alwaba'a alwaba'atu daga nan aka samo alwudu ko altawaddu kun an ce alwaba'a alhusn wal isha haske da kuma kyau ko kyau da haske shi na kike mishi alwaba'a shi yasa sai a ce lahu wajhun wadhi'un lahu wajhun wadhi'un حينه وجه حسن مشرق وانا ينا لفسكا ميكو كمتنا حسكي تو شيني آه، شيني شيني حسنا الولو الإمام ابن الأسير يشي وضوء الصلاة معروف المر الولاء الولاء فلا أنسنت أشرك وقد يغاض به غسل بعض الأعضاء sannan akan yi amfani da alwudu'u a matsayin wanke wani gaba wata gaba wasu gabobi balarabe yakan yi amfani da kalma alwudu yana nufin mai gaslu ba'd al wanke wasu daga cikin gabobi ana ce masa ko da ba alwala mutum yayi duka ba Kuma misali a ce mutum ya saka tsani to balarabe yakan ce alwudu tawadda fulanun ay ghasala ba'd a'dha'i wada yayi alwala amma ba alwala yake nufin yayi ba ya wanke wasu daga cikin gaɓoɓinsa to shine ake ce masa alwudu to shine ake ruwaitowa daga al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi yake cewa alwudu qabla al-akli yanfi ad-da'a والوضوء بعده ينفي الفقر kaga yin alwala zaka ka yin alwala kafin cin abinci yana kau da ciwo yin alwala bayan an gama cin abinci yana kau da talauci kaga yana nufin wanke hannu أي غسل اليد قبل الأكل ينفي الداء وغسلها بعده ينفي الفقر wanke hannu kafin a ci abinci yana kauda ciwo sannan kuma idan an gama cin abinci a wanke hannu yana kauda talauci in ja al-imam al-hasan al-basri kamar yadda ake ruwaito masa yi amfani da kalma alwudu amma yana nufin wanke hannu daga akan yi amfani da wannan الإمام ابن حجر رحمة الله عليه وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا عن كراء الولاء الولاء عن شيء لك حتى أكسامه سبو دمي سبو دمي سلا ينا تبتش كنسا شيء زمي حكي ya zama haske yi haske sannan kuma mazan sama ya tabbatar da wannan ma'anar haske da za zamu karanta akwai babi inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu kaga al'umma ta rana gobe alkiyama za a kira su suna masu farin danda farin doki doki baki amma sai wasu gabobin su zama fari wato doki kamfala eh? saboda ne in hasari lubu'i saboda gurabun inda aka wanke na alwala to alaƙar kiran alwala da alwala kenan ana yin alwala saboda alwala tana fara ma tana sa hasken gabobi to shi yasa sai aka kira ta alwudu'u saboda hasken da mai yin ta yake ina jin mun gane a shari'a idan sun ce alwudu'u taharatun ma'iyyatun li a'dha'in makhsusatin ala wajhin makhsusi taharatun ma'iyyatun alwala tsarki ne da ake yi da ruwa so daga alwala wani yanki ne daga cikin tsarki tsarkin da ake yin shi kuma da da ruwa a nan cewa da aka yi tsarki da ake yi da ruwa ya cire taimama domin taimama ba da ruwa ake yin ta ba ko ita da ƙasa ake ita tsaharatun ya ce ita kuma alwala tsaharatun ma'iyyatun amma cewa tsaharatun ma'iyya ba a cire wanka ba wanka ya shiga ciki to sai aka ce mai li'aza'in makhsusatin ana wanke wasu gaɓoɓi ne ke bantattu an cire ne an cire wanka saboda shi wanka li a'za li jami'il a'za duka gabobi ake wankewa sannan ne ala wajhin makhsus sannan ba yadda mutum ya ga ma zai yadda shari'a ta tsara a wata irin fuska ke tsantsaciya wannan ita ce alwala ma huwa alwudu'u alwudu'u taharatun ma'iyyatun li'adha'in makhsusatin ala wajhin makhsusin alwala wani tsarki ne da ake yin sa da ruwa sannan a wanke wasu daga cikin gaɓoɓi ba duka ba sannan kuma ta fuska ke ɗantacciya ba yadda mutum ya ga dama ba wanda ita ce ake ce ma alwala alwala a cikin a cikin a cikin shari'ar musulunci suna ɗaya daga cikin khasa'isul ummatil muhammadiyya yana ɗaya daga cikin abinda Allah madaukakin sarki yake ba al'ummar annabi ya ta. kafin zuwa manzo sun ba a alwala shi yasa al-allama al-qardawi hafizahullah yake cewa a cikin ismu tahara yake cewa wa huwa al-wudu'u taharatun tamayyaza biha al-muslimuna min ghayrihim min al-umam ad-diniyya alwala wani tsarki ne da al'ummar musulmai suka keɓan da su kaɗai sauran al'ummatai wanda suke jirgin kansa cewa suna da addini ba su san alwala ba تنصنع الولاء ومسلم لا يتوعدك الولاء فلا يؤرخ في الأمم السابقة اشتراطهم مثل هذه الطهارة أو مثل هذه الطهارة لصلاتهم وعبادتهم الأمة تنسخ جباتا بأسنسنا لشرع إن ذات إبادة في سنع الولاء صدق الوضوء خصيصة أو خصيصة من خصائص الأمة المحمدية alwala da ɗaya daga cikin ababen da Allah ya ce a al'ummar kalif sama ya baka. sauran al'ummatai ba su san alwala ba mu kaɗai muke yin alwala alhamdulillah ala isla? islam shine har ya ci gaba da cewa bal qad urifa an na nasara kai an san wasu daga cikin fada-fada daga cikin fada-fadan kiristoci fi urubba a kasashen turai fi usurihimul wusta a zamanin nukansu na tsakiya wanda suke ce musu dark ages uh, usuru zala lokacin bature yana cikin duhu to an san fada-fada daga cikinsu annahum kanu ya tabiruna tsaharata wa nazafata tubi'idu anillahi ta'ala wa malakuti samai su waɗannan fada-fadan abinda ma suke karantarwa shine sarki na sa mutum ba zai kusanci Allah ba in ka zama mai sarki to za ka yi nisa da Allah haka suke karantar da mutanensu sun <laughs> daga ka'ai karki a zauna dukun-dukun zama dukun-dukun ibada ne a wajensu zama da najata ibada ne a wajensu Wa'annan وأن القذارة وتلك النظافة والتطهير يقرب إلى ilallah. sannan kin yin tsafta da kin yin tsarki da zama ƙazan-ƙazan da dauta su suna ganin wannan yana daga cikin ababen da ke kusan da mutum ga Allah haka addinin su yake haka suka ce to kaga alwala wata kyauta ce da Allah madaukakin sarki ya mana mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam to me manufofin alwala alwala tana da wasu manufofi maqasid wudu alal aqalli alwala na da wasu manufofi ta sa ake yin ta suka sa ake yin ta guda biyar zahir العناية بطهارة islamu كما كان الإسلام يعنى بطهارة الباطن مسلمين شينا سنزوتي يوم تتعتكها kamar yadda yake son zuciyar mu ta tsarkaka to kuma haka yake son gabobin mu su tsarkaka wanda ka ba kazanta a cin musulunci shi yasa a cin farko farkon abin da Allah madaukakin sarki ya ma'anin sama wahayi akwai tsafta ya ayyuhal muddathir قم فأنذر وربك فكبر كفش وثيابك فطهر والروجز فاهجر حاجة سيدة حاجة الدم أرسن ظاهري وثيابك فطهر شفافك كما كتبتش كفش والروجز فاهجر sannan gumaka kuma ka kaurace musu kaurace ma gumaka a zuciyayi kawai ce mu gumaka a zuciya ne tauhidi aqida sahihi yake ba amma ya ka tsakkir kaga tufafi sai aka gabatar da tsaftar tufa akan tsaftar zuciya aka ce manzo mai tsaftace tufafinsa sannan kuma sai aka ce tsaftace zuciyar shi daga gumaka ya tsaurace musu kayyar karauta musu to manufar yin alwala ta farko ita ce koya mana kula da gaɓoɓinmu na zahiri kamar yadda kuma musulunci yake tarbiyyar mu mu tsaftace zuciyar mu so akwai alaka tsakanin tsaftar waje da kuma tsaftar ciki duka musulunci yana umartar mu da biye su to shi yasa sai aka shakanta mana alwala alal akalli a rana mutum yayi so biyar kowace sallah idan zai yi zai yi ta koyi mata alwala kuma ku duba abun ban sha'awa alwalan nan sai aka ce kafin a yi ta a yi aswaki a yi aswaki aswaki mustahabbi ne kafin a yi alwala kage duk wannan shine manufa ta farko ce manufa ta biyu alhifazu ala siha musulunci addini ne da yake kula da lafiya li'anna min asbabiha taharatul a'dha daga cikin ababen da ke kawo lafiya akwai tsaftar gabobi yanzu ba duniya yanzu take ta take ta take ta take magana akan a rika wanke hannu ba a duniya ake cewa a wanke hannu mu kuma a musulunci alal akalla ka wanke hannu so goma sha biyar a rana so goma sha biyar uku uku so biyar nawa kenan sha biyar za ka wanke hannu so uku sannan in ka ƙara ma da wanke hannu zuwa gwiwar hannu kaga shida kenan kana yi to talatin to da in za ka wanke bayan ka wanke wannan zuwa wuyar hannu to kuma in za ka wanke zuwa gwiwar hannu sai ka sake wanke haddana kaga shida kenan ka sa mutum ya yi wannan fa idan mutum ba zai wata alwala ba kenan sai alwala farilla to ya za a yi hannun musulmi ya zama bai kazanta ya za a yi hannun musulmi ya ɗibi ciwo kaga wanda kenan sannan na uku ko ta uku daga cikin manufofin alwala a musulunci at-ta'aqqubu lil qiyam bayna yaday Allah ta'ala shiryawa domin za a je a tsaya a gaban Allah idan mutum zai yi sallah sai aka ce ya alwala saboda saboda zai je ya tsaya a gaban Allah maɗaukacin sarki allazi huwa tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wanda shi Allah mai tsarki ne baya karban abu sai mai tsarki sai aka ce to kai ma idan zaka tafi gaban sa to ka zama mai tsarki kayi alwala sannan wa huwa jamilun yuhibbul jamala sannan Allah kyakkyawa ne yana son abu mai kyau sai aka ce in zaka je gaban shi kai wan kai alwala ka tafi ko sannan na uku imtisal na hudu امتثال أمر الله تعالى في كتابه العزيز يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد sannan manufa ta hudu aiwatar da abin da Allah ya umarni da shi a cikin littafinsa da ya ce ya ku ƴaƴan Adamu khudhu zinatakum inda kulli masjid ku riƙi adanku ku ci kwalliya ku yi ado ku kura adaka a lokacin da za ku je masallaci inda kulle masjidi a kowane masallaci da za ku je ku bauta ma Allah to ku ci kwalliya to kwalliya ta farko ita ce ne alwala mutum yi alwala sannan manufa ta biyar tafiru sayyi'ati allati tufidat bil a'dha alwala an sanya mana ita limita domin domin ta zama sanadiyar a goge mana zunuban da muka aikata da gaɓoɓin hadisi tabbatacce manzo Allah sallallahu ya faɗi cewa duk lokacin da bawaye alwala to sai zanuban su sai su fita daga kowace gaba da ya wanke wa in kanat mithla jabadil bah ko da zanuban su sun kai kusan sun kai kumfan teku alwala waɗannan su ne manya-manyan manufofi a shari'ar musulunci da suka sa ake yin alwala asalin alwala daga alkur'ani Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum aw qira'a wa arjulikum ila al-ka'bayn ya ku waɗanda kuka yi imani in kun tashi za ku yi sallah to ku wanke fuskar ku sannan ku wanke hannuwanku zuwa gwiwar hannu sannan ku shafi kawunanku sannan kuma ku wanke kafarku idan babu kuffi idan kuma da kuffi ku shafa kuffi fassarahu arjulakum kenan da arjulikum wa arjulakum ku wanke wa arjulikum ku shafa in akwai kuffi a ciki to kaga asali kenan saboda qur'ani shine yace ai alwala yadda Allah ya ce ai sallah wa aqimus salata wa atuz zakat to haka kuma Allah madaukakin sarki da kansa ya ce ai alwala idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum alwala ke shi yasa ba a samu sabani ba waɗannan gabobin guda hudu da Qur'ani ya ambace su dukkan malaman fiqh sun tafi akan cewa fadilla ne wanke su sauran gabobi ne aka sabani akan wanke su kamar yadda zamu gani nan gaba insha Allah hukuncin alwala hukuncin alwala a shari'a musulunci wajibi wajibi abin da ya da alwala ta zama wajiba wancan umarnin da Allah madaukakin sarki ya yi shi kuma asalin umarni a kauli rajihi na malaman usulul fiqh to lil wujub ne idan Allah ya ce ai abu ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce ai abu to asali ana daukar wannan abin a matsayin wajibi ne sai dai idan an samu fawari sai idan an samu abin da zai kauda wannan umarnin daga wajen ci ya mai da shi mustahabbanci sau da alwala wajiba ce shi yasa ijma'i malaman musulunci gabaki daya sun yi ijma'i kan cewa alwala wajiba ce daga malaman da suka ambaci cewa alwala wajiba ce cewa ijma'i ne akwai al-imam ibn al-munzir muhammad ibn ibrahim ibn al-munzir cikin littafinsa al-ijma' ya rasu shekara ta 318 kage na cin malaman karni na hudu fakko karni na hudu ma yaro to al-imam muhammad ibrahim ibn a cikin littafin al yake cewa ijma'a ahli al-ilm ma ilimi sun yi ijma'i tun daga sahabbai har zuwa zamanin sa ala anna as-salata la tujzi illa bi tahara cewa sallah ba ta inganta ba a karbanta sai idan ta tsarki iza waje da mar'u sabila ilaiha matuƙar mutum yana da ikon yin tsarkin tsarkin nan ana nufin alwala ijma'i ne na al'ummar musulunci cewa haramun ne mutum ya salla ba alwala alhali yana da ikon yin alwala shi yasa ka ga mai akhdari rahmatullahi alai kai tsaye shi sai ya ce man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir malaman da suke shirin sai suka ce idan halal ne ko idan sabaha zalik idan yace halal ne amma mujarradin yi to sabo ne mun gane al-imam ibn hazm al-zahiri rahmatullahi alayhi shi ma yana da littafin samaratib al-ijma shi ma a cikin maratib al-ijma yace wa ajma'u malaman musulunci gabaki ɗaya sun yi ijma'i anna man ayqana bil hadathi cewa duk wanda ya tabbata bai da alwala wa shakka fil wudu'i ko au shakka fil wudu'i kenan kuma ko ya shakka a game da alwalarsa aw ayqana annahu lam yatawadda ko ya tabbata bai yi alwala ba fa innal wudu'a alayhi wajibun wajibi ne alwala in ja al-imam ibn hazm al-zahir ibn hazm ya rasu shekara ta 456 yana da littafin samaratibul ijma to a ciki yake cewa al'umma ce ijma'i akan wajabcin alwala in dai ka tabbatar da baka da alwala to baya halatta ka je kai sallah baka da alwalan nan sai kai alwala idan ko ba za ka iya alwala ba to akwai makwafin makwafinta ita ce kanwar ta taimama idza ta'azzara al-aslu to ruji'a ila al idan aka kasa yin abin da shine asalin shari'a ta ce ayi to sai a dauko makwatin sai ayi فبقى التيمم تحدث الوضوء والوضوء والوضوء أفضل الولاء تشي أتيمي ita ce mama ita ce makwafinta in ba alwala mun gane so ka alwala ke to shi ne don al'imamu bukhari ya kawo wannan bayan kitab kitabu alwudu an samu a wasu daga cikin kwafi na yihul bukhari da suka ce kitabu fahara كتاب الطهارة دومن الطهارة أشمل من الوضوء أنت كتاب الطهارة باب تركي ita kuma alwala wani yanki ne daga cikin tsarki amma da yawa daga cikin kwafi kwafi kuma haka suka tabbata shi yasa manya manyan malamai guda biyu da suka yi sharhin kai uku ma da suka yi sharhin bukhari al-imam al-kirmani a cikin al dirari haka al-imam ibn hajar Al'askalani a cikin fathul bari haka al aini a cikin umdatul qari dukkanin sun tabbatar da wannan tarjama cewa kitabul wudu'i wato littafin da zai yi batu akan alwala sai ya buɗe sai ya ce babu la tuqbalu salatu bi ghairi babun da zai yi bayani akan ba a sallah bi ghairi wudu'in ba tare da alwala ba kun ga babin yana yana so ya nuna mana ne wancan ijma'in da aka yi ijma'in da ibn al-munzir ya ambata da ibn hajr rahmatullahi ibn ibn hazm wannan tarjamar da al-imam al-bukhari tana gaskata shi cewa alwala wajiba ce shi yasa al-imam hajar sai ya ce da al-imam al-bukhari ya ce kitabul wudu sai ce wal muradu bil wudu'i zik bil wudu'i zik wa ahkamihi wa shara'ihi wa sifati wa muqaddamatihi abinda za a ambata mana a cikin wannan kitab din a cikin wannan dunkulallen littafin shine za a yi bayani akan hukunce-hukuncen alwala da sharɗinta da siffirinta da kuma me ya kamata a gabatar kafin a yi ta muqaddamat akwai lilwudu'i muqaddamat kaman asuwaki ko kamar idan mutum bai da tsarki ya je ya tsarki ko idan yana jin bawali ya je bawali ya tsarki ko in yana jin bayan gida ya je bayan gida ya tsarki sannan sai ya zo ya alwala duk waɗannan suna cikin muqaddamat na alwudu duk za mu sami sacin a cikin wannan kitab din to babun farko shine babu la tuqbalu salatun ghairi wudu babun da ke bayani babu wata sallah da za a ansa bi ghairi wudu'in idan wanda zai yi wannan sallar bai yi alwala ba Allah ba zai karɓi sallar bawa ba idan bai yi alwala ba sai ya kama da hadisi daga sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى لا تقبل صلاة صلاة من أحدث حتى يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم رواية سيدنا أبو هريرة دع الماجرين حمام بن مدبح ونيمة النسخة السا النسخة حماش بن منبح حماه بن منبح تابعيني الماجر سيدنا أبوه غيرني إنا إذا كتشم معلم فقول هذا غبوتا للتاتي إلى من حديثي حمام ابن منبح إنا ذا نسخة السا دوغن حديثي لي ذي رواية سوجن سيدنا أبو بك أبو غير رضي الله عنه وشين يسي معلم يسي سرقة تاكو سي سرقة تاكو وانا أبعد كيفي سساعد في اللي تاكو misali to shine yace manzo Allah sun ya ce la tuqbalu salatu man ahdatha ba za a karbi sallar duk mutumin da ya hadafi ba hadafi abinda ake ce ma hadafi shine abinda ka farar da shi wanda zai karya maka alwala ko zai bata maka alwala shine ake ce mishi alhadath الشيء الذي أحدثته وصار ناقدا لوضوئك abin da ka yi shi kuma zai bata ma alwala shi na ke ce mishi alhadas alhadas asali idan sun ce alhadas laraba ba su san wannan ma'anar ba kafin zuwa musulunci su dai laraba idan an ce alhadas wani abu da ya faru to da shari'a ta zo sai ta ɗauki kalma sai ta bata wata ma'ana ta musamman in aka ce alhadas a littafin fiqhu to ana nufin ما أحدثه الإنسان من جسده وكان ناقضا na أو وكان موجبا الطهارة له abin da mutum ya kago shi ya yi shi a jikinsa daga jikin shi sai ya zama mai sai ya zama sanadiyar sai ya canza alwala ko sanadiyar sai ya tsarki sai ya tsarki suka ce alhadas guda biyu ne akwai alhadasul akbar akwai alhadasul asghar alhadathul akbar shi ne ma yujibu alghusla abinda sai ya jawo an yi wanka janaba haiza ta mata biki kaga wannan alhadathul akbar babban hadasi ke kaga alhaid daga jiki ke fitowa jinin haiza annifas daga jiki ke fitowa janaba daga jiki take fitowa ko to sai kuma alhadathul asghar shi kuma alhadathul asghar shi kuma shine hadasi karami shine me ma ahdathahu al-mar'u wa awjaba lahu al-wudu'a abinda mutum ya fitar da shi daga jikinsa kuma ya sa shi ta yi alwala shi na gicin shi hadasi mun gane so da idan mutum ya yi hadasi Allah ba zai karɓi sallar shi ba har sai ya ji ya yi alwala sai ya ji ya yi alwala qala rajulun min hadramaut wani mutum daga cikin mutanen hadramaut garin hadramaut gari ne a yamen wanda daga baya ma har ya zama yamen ta gida biyu akwai yamen asimatuha asimatuha asimatuhu abin da hadramaut akwai kuma yamen asimatuhu sana'a kafin su sake haɗewa hadramaut babban gari ne a yamen yana daga cikin manyan manyan birane a yamen قدر موت أسلي كلموني ديني في أكد دنكو ليس زكا زمان يا أبو إنما لما نهوز كتيمشي التركيب المجي إيه. حظه موتي هذا زون البيض دائد حظه موت إذا أفضت غادي حوز قاعدة في أتيني يأتي تنكو متوع ثم نغرين تينا توشيني حظه موت to wani mutum daga cikin mutanen hadramaut malamai ba su ambaci sunansa waye shi ba sai ya tambayi sayyidina abu huraira mal hadathu ya aba huraira yace hala gafarta mala abu huraira me ake nufi da hadasi da manzo Allah ta sani ce la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda ba a karban sallar mutumin da ya hadasi har sai ya sai yayi alwala to mal hadath me ake nufi da hadath qala abu huraira sai sai na abu hurairu sai ba shi amsa sai ce fusa'un fusa'un rihi rihi wanda ba sauti shine balarabi ke ce mishi fusa'un fasa yafsu fusa'an shine ne kharajat minhu bila sauti mutum yi rihi amma babu sauti ba ji kara ba kun san ka'idar rihi abu biyu ne sautun sannan wa'ihun ko akwai warin sannan kuma akwai ƙara shi sa manzo salama da aka zo aka tambaye shi game da mutumin da shaidan ce zuwa masa a tallata sai ya rika saƙa masa a zuciya yana cewa kamar yin rihi sai manzo da ce la yantaqilu hatta yasma'a sautan aw yajid rihan man san ya ya fita daga masallaci ya zai canza alwala hatta ya sma'a sautan hatta ya ji kara da kunnensa aw ya ji da riha ko ya ji wari kenan za a iya yin rihi da kara da kuma wari sannan kuma za a iya yin rihi wari kawai to in sun ce fusa shine ne rihi bila saut rihi amma ba ƙara. amma idan suka ce buraqun to ne rihun ma'a saut ana jin wari sannan kuma me da kara an ji shine abinda shekan yake yin a sallah shekan idan aka kira sallah a hadisi sahihi manzo sallallahu ya ce farra walahu duraqun sai ruga da gudu walahu duraqun yana rihi rihi da ƙara. sai an gama tada gama kiran sallah sai ya dawo waɗanda suka ji kiran sallah sai ya hana su su zo masallaci suna ji ana kiran sallah ba za su tashi ba sai sun ji neman ya wuce in Allah ya taimake su sai su tashi in ko Allah bai taimake su sai su ci gaba da abin da suke ba za su taso ba shi dan ya riga ya danne su shi baya jin kiran sallah an kira sallah zai huka da gudu wala hudu yana yi waɗanda Allah ya taimake suka taso shi ke nan ila sai su je wajen alwala su tafira ya dawo ke ya gama wancan guje-gujen nashi da rihin nasa sai ya dawo sai ya ziga sai za su tafira ko ya hana su zuwa ma sallah kwata-kwata shi ke nan sai a tada ikama ana tada ikama sai ya sake ingizawa da gudu wala hudu ratun shi ma yana irin wancan riya ba zai ji kiran ba zai ji kama ba sai an gama ikama tsaf ya hana wasu zuwa waɗanda suka zo masallacin kuma aka zo aka tada ikama da su kawai shi kenan zai fara ce maka abinda ka manta shekara ashirin da biyar da suka wuce sai tuno ma abinda ka manta da shi shekara ashirin da biyar sai tuno maka shi kenan to daga nan za ku yi ta yaƙi da shi a sallah in kai wasa ya kwashe duk abin da kake samu na lada shi yasa daga cin abin da zai sa maka sai zai sa maka ne sai rika sa maka ka rika waige waige kala biyu ne iltifatu sadrin da iltifatu asari ya sa ka rika waige a zuciya shine surutai a zuciya saboda ya kwashe lada. ko kuma ya sa kana dan waige waige haka shi yasa mun san ce ikhtilasun yaktalisu shaytanu fi salati ahadikum sami ne shaytan yake mutum ku ka sa kuɗi a cikin aljihun ka fara farar riga nan farar da labiya ku bar yadin shara-shara a sa kuɗi yan dubu dubu kuma ka je kaso sabon ana gobe talla haka ka zama kenan kawai shi kenan zai dai su su ɗauki ko to shine wa shine gora Tarihi tare da kara to kun shi ne wannan sau da aka hadisin yana karantar da mu abubuwa da yawa abu na farko hadisin yana karantar da mu anna jami'a salawati muftakkiratun ila alwudu duk wata sallah da za a yi tana bukatar alwala sallah farilla in za ka yi ta sai kayi alwala sallan nafila in za ka yi ta sai ka yi alwala sallan ake nan ko abin nan a sunan ba sallolin da ake yin su kafin farilla ko kuma wanda ake yin su bayan farilla ko kiyamun lai dukkanin su in za ka yi sai ka yi alwala sannan sallar iri ita ma ba ta inganta sai da alwala sallar gawa ita ma ba a yin ta sai da alwala kowace sallah mutum zai yi saboda umumin faɗin manzon salama la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a ba a karɓar sallar duk mutumin da alwala shi ta karye har sai yayi alwala <clears throat> kowace sallah ce kowace sallah ta shiga cikin nan a ware wata sallah ba ba sallar da mutum zai ta inda ta sallah abin da aka yi saɓani a kai shine abin da yake ba'adu salati ne ko kuma babu amalis sala kaman sajadat da ake kaman me kaman suludu shukuri mutum yana zaune sai aka zo sai aka ce masa an masa bishara wani abun alkhairi ya same shi to an sunnanta masa ya faɗi ma Allah sujada ya faɗi ma Allah sujada shukran a matsayin godiya to malamai sun tattauna shin wannan sujadar za a yi mata alwala ko ba za a mata ba wanda suka ga cewa ai sujada sallaci sallaci sai suka ce ba biya yi alwala saboda ka sharaɗin sai idan kana da alwala a wajensu suka kafa hujja da cewa ai nassosan shari'a sun zo sukan kira sujada sallah sukan kira sujada sallah sai ka gana cewa man adraka sajidatan قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الأسرع ومن أدرك سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد وجد الصبح يسام سجدة ta faɗi ya samu wanda ya samu sujada ɗaya kafin rana ta fito ya samu asuba sujada ake nufi raka'a to hujja suke nan sai suka ce duk sujadar da za a yi shari'a na kiranta da sujada yana kira raka'a da sujada to duk sujadar da mutum zai yi yayi alwala sujudu shukuri ta shiga ciki a wajen su sujudu tilawa ta shiga ciki mutum yana karanta alkur'ani sai zo wajen da akwai sujada sai yayi wasu kuma malaman suka ce a banda ita banda sujudu domin ai ita ba sallah bace ba sallah ba ce wancan da aka kira aka ce sajidatan to an kira ne saboda mahimmancin sujada amma sujada ba sallah ba ce su a wajensu idan mutum zai sujudu tilawa ko sujudu shukuri baya bukata alwala wannan kuma shine rajihin kauli cewa ba sai mutum yana da alwala ba idan aka ma mutum bishara da wani abin alkhairi to zai iya faɗuwa kawai ma Allah sujada ko yana da alwala ko bai da alwala haka idan yana karatun alkur'ani zai da alwala ya zo wajen da ake sujada to zai faɗi ma Allah subhanahu wa ta'ala sujada mun gani ko to daga abin da dai aka yi ittifaki a kansa shine sallah duk abin da sunan shi sallah in dai za ka yi shi shar'i sai kana da alwala in ko ba alwala to a yi makwafinta in dole sai an yi wannan ibada ko kuma ana da ta. fikihu na biyu anna taharata shartun fi qabul as-salah lallai tsarki sharafi ne na karɓar sallah ba a karɓar sallah sai da tsarki domin gashi can ya ce ne la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda sannan shar'a ba fiqhu na uku anna al-hadatha min nawaqil al-wudu lalle hadasi yana cin abin da ke wawar alwala shi yasa a malikiya su su da ke suke kwata alwala gida biyu akwai ahdath akwai asba ko idan suka ce ahdath su ne ababen da su da kansa suke bata alwala idan mutum ya yi ko ya ba wani ko mazi ya fitan masa ko wadi ya fitan masa ko bayan gida ya yi bayan gida dukkanin su ta gaji kansu suka fita shi ya fitar da su kuma ga ana ganin su amma idan suka ce asbab to su kuma asbab su wasu ne ke fakewa da su su aka gani amma ba su suka yi ba gairi jana wa anil amu'azzabu fikum fa ka'annani sababatul mutane ba su suka yi laifin ba amma kuma su aka kama da laifi shi yasa aka ce musu asbab bacci bacci ba shi yake kirya alwala ba bacci ba shi yake kirya alwala ba ba a san me bacci me bacci idan me bacci yayi bacci me ba san me zai yi ba shi yasa aka ce ne al'ainu wi'a'u tahsin فإذا نامت العينان انطلقا والصح idanuwa guda biyu da Allah madaukakin sarki ya ba mutum su ne maɗaurin dubararsa sai mutum ya bacci sai dubararsa ta farci kawai shi nan ba zai san abin da ya ba da za a sama mutum wata rikoda yana bacci ko a sa kyamara a ɗauke shi bayan ya gama bacci sai a nuna mishi da sai ya ɗauki abin da ka ɗaukan ya fata. suna ɗaya daga cikin inda Allah ya gama da ɗan adam in kana son ka kana ɗan adam ba kowa ba ne a gan shi yana bacci ko bujuwa ta ganka kana bacci ba za ta sauka ba so da wasu abubuwa mutum kawai yake dukan yana yi ba wani ya mai shari wani mewa ya zubo wani kwanta ta zo wani ya ta san batu da kafin ya gama baccin ya gama yi in kuna suke da wani ya ci wuce a cikin baccin in wasu kuɗi yake nema yana kwanciya bacci ya fara wuce yana faɗin kuɗaɗen sai ka kage da za a ɗora maka a a ɗau tamara a ta sai an gama sai a zo sai a nuna maka ba za ka yi ba yana <laughs> cikin da Allah ya gama da ɗan adam ba wani an ce yana bacci ba aka aka yi akan katifa aka sauke katifa aka sauke shi aka sauke katifa aka yi gaba ita suka sauke shi a barayin katifa da suka sauke shi sannan sai suka tafi da katifa kawai ke da asuba ta yi kawai sai ji shi a ɗan a tsan duri yake shi ke aina katifa shi ke ko ina katifa shi wanda an ɗauke to gani shi ne wannan to shi yasa ta suka ce akwai ahdas akwai asbab su asbab fakewa da su ake yi haka idan mutum hauka ta kama shi wal iyazu billah komai zai iya yi to shi yasa sai suka ce hauka na cikin na cikin ababen da ke bata alwala amma sabab ne ba ne ba ba hadas ba ita Hauka ba ita bace ta warware alwalar a abinda da zai iya faruwa idan hauka ta zo to shine zai karya alwala haka idan mutum ya sha wani abu ya marisa ya maye shi ma ne shi ma bai san me zai ba ko ta kame ya san me yake yi <laughs> me maye ya san abin da yake bisa abin da yake yi ba to kada shi ma sabaji ne to su ne waɗannan yana ciki sannan fiqhu na hudu la tuqbalu lil ibadatu illa idza tawaffara shurutuha hadisin ya karantar da mu Allah baya karban wata ibada sai idan shari'an ta sun cika daga cikin shari'an sallah akwai alwala saboda ba za a karɓi sallar mutum da ya alwala ba haka kowane aiki yake kowane aiki yana da shari'a in sharaɗin nan ke cika mutu ba za a karɓi aikin ba kana iya yin aiki gashi nan a zahiri a ga kayi amma akwai sharkan da Allah ta'ala ya sanya ma aikin da kuma baka cika su ba sai zama za a kuma aikin ka ba fikihu na biyar annar riha min al-ahdathin naqibati lil wudu lalle rihi na ɗaya daga cikin ababen da suke afkuwa su bata alwala hadisin ya tabbatar mana da haka aiko na shida su'alu talibi alima amma ashkala alayhi hadisin ya karantar da mu tarbiyya idan ka karantar da abu baka gane ba kai tambaya kun ya karfafan mana ababubukan da muka karanta a baya a cikin kitabu da yayi kada baka gane abu baka shi al-imamu malik rahmatullahi alaihi yace inna as-su'ala habbu ilayya min kasrati al yace yin tambaya na fi son shi fiye da yawan matsaloli a yi ta tattauna kan matsala kaza matsala kaza matsala kaza amma ba a ganewa a gane a yi tambaya abin da ka gane wani zubin a tambaya sai a fito da wata matsala da kila a kwakwalwar malami ba ta zo mashi ba amma sai a samu wani ya tambaya sai a fito da wannan sannan fikihu na bakwai jawazu tafsiril kalimati bi dhikri naw'in min jinsiha ya halatta idan an tambayi wata kalma ma'anarta to sai a faɗi wani abu daga ciki wani abu daga cikinta sai a ɗauka yanzu ya ce malhadar rimi ne kawai hadasi alhadar misali da aka tambayi na abu hurairar radiyallahu anhu malhadar sai ce an naqidu lil wudu ko alkharidu min al-insani an-naqidu an-naqidu li wudu'ihi abin da yake fito ma dan adam a jikinsa ya karya masa alwala kawai sai ya dauki me sai dauki daya yace fusa'un aw zuratu fusa'un aw zuratu rihi mai tsara rihin da da tsara kaga abdurat wal fusa nau'un min e ko min al hadath ai ba shi ba su kadai bane ai nan bawl bawli baya ciki ba hadath bane ghaib ba ba hadath bane maziyu ba hadas ba ne wadiyun ba hadas ba ne a ga dukkaninsu hadas kamar yanzu misali sai a tambaye ka sai a ce maka menene gida sai ka ce falo menene gida sai ka ce falo a ina ke samun falo a cikin gida amma falo shi kadai ne gida shi kadai ba gida ya kunta to shi ya sun suna suna cewa tariful kalimati bi juz'iyatiha ko bi anwa'iha ko bi asnafiha kalma ai tarifin ta amma makin a fata asalin ma'anarta ta dauki wani misali daga cikin ababan da ta kunsa sai a fata sai a ce shi ake da shi kamar yanzu ya ce waye mutum sai ka ce kai a tambaye ka ce waye mutum sai ka ce kai hmm? kai shi ne mutum amma a ina kai yake a mutum amma me yasa na aka ce kai saboda muhimmancin akwai jiki ba kai ما معنى فلسطيني بلا أقصى ولا قدسي فلسطين بلا قدسي كجسمان بلا رأس هذا جسمان بلا jiki ba kai ne kenan ya zama jikin jikin jaji ko da ya farka da ba ta amfani shi to wannan shine wani daga cikin kusa daga cikin cikin hajji sannan tsari a ciki ashe Allah maɗau ashe maksudin yin ibada shine litukuma maksudin yin bauta shine ansa shine sa nan da aka ce la tuqbalu ba za a ansa ba abinda ake nufi da kabul shi alkabul shine samaratu ko itba'a burin maje hajji talla in ji bahaushe ko to burin yin ibada ne mai a shi ibada me ibada me amsar in an amsa kuma a saka maka wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa aqida ahlus sunna wal jamaa kana bauta ma Allah madaukakin sarki domin me domin Allah ya karɓi ibadar taka in ya karɓa me zai maka sai ya saka maka ya kashi sakamakon Allah madaukakin sarki ba daidai yake da aikin da ka mishi ba eh. shi yasa in Allah ya tashi yin bayani kan sai ce bima bi bi waɗannan malaman suna cewa ba'u sababiyyati ba'u sababiyya ai bi sababi saboda aikin da kuka yi ba sakamakon aikin da kuka yi ba ne a'a sababi ne an sa ka kai aikin kai to sai ya zama sai a saka maka da ninkin ba ninkin inda za a baka a ce sakamakon aikin da kai ne yi sakamakon da za a maka dan kaɗan to wannan shi ne abin da babin ya kunsa kuma ina ganin kan mu shiga cikin wani babi kila lokaci ba zai samu ba sai mu tsaya haka nan da wannan Allah madaukakin sake ya taimake mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh سلسل البول اي اي شيء يسا اتاري ابن الملك ليه ام بس اجماعي سيتيمي ان وجد الى ذلك سبيلا idan an sami ikon yin haka ana magana da lafiyayyen mutum ne wanda bai da wata laluwa amma wanda ya zama musalsalul bauli ne ko musalsalul gha'iti ko musalsalul rihi mai basa ba ya iya rika alwala ko ya je yanzu zai yi alwala kuma yanzu zai sake karya ta mutumin da yake da ciwon bawali da saboda tsufa ko saboda ciwon siga ba zai iya rika bawali ba ya fita da wannan fa'ida. sannan ai akwai mara lafiyan da zai zama ba zai iya yin wannan ba kuma ba zai ma iya tilmama ba kaga salatu adini tsuharatai duka wannan su ban da su ai ana magana kan asalin mutane ne wanda suke lafiyayyu wanda ba su da wata lalura mun gane na alaikum salam kawai ya wanke fuska ko sai ya wanke hannuwansa zuwa nan sai ya shafi kai ya shafi kafa ya wanke kafa alallashi ba ta yi ba alallashi ba ta yi ba za mu zo mu ji shi yasa ne ce za mu tattauna insha Allah kai waɗannan sauran abubuwan malikiyya su sun tafi akan cewa sunnoni amma na su san hadisai sun zo sun nuna cewa farillai ne mutum ya alwala bai kokura baki ba ko bai shaƙa ruwa bai face ba ko bai shafa kwakwalukun ne ba waɗannan farillai ne a cikin sallah alwala kai afuwa to da wajibi ne cikakkiyar alwala wanda manzon sama ya karantar da ita wajibi ne aiwatar da duka waɗannan abubuwan da suka lissa aka lissafa iyaka kawai kila adadin ko uku uku ko biyu ko ɗaya ɗaya amma da yin kowace gaba a wanke ta to wajibi ne shine kauli raji saboda wanda ya je wanke wani alwala bai kukura baki ba da gangan alwala shi ba ta yi ba وعليكم السلام أخي عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص صحاب من زعل ثمانين لصحيفة الساعة صحيفة الساعة تكدسة ديك يربو حديثي ديك من زعل صلى الله عليه وسلم كما تكدسة هذا ما هجادا تما زرية سكي شيني كي جين كان حقا تعليم كدانا سوى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو جيكا عبد الله بن عمرو بن العاص شعيب ام عبد الله بن عمرو بن العاص ليش يكون عبد الله بن عمرو بن العاص توجيني زي قد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من هو أبوه شعيب ومن هو جده عبد الله فقاني له كاجي عبد الله بن عبد العاص شيء صحابي هنا إذا كان كتبة الوحي هنا ثم سقبوا تاما ما زال سما وحي وده فين هذا نعم <laughs> نعم شفاعتي با نعم هي الآدى الصباط وزن ah, a tsaye ba wannan ake suna magana irin shekalin kayan da suke sawa ba me a jikin yadin ba ba me aka sama rigar ba ko me aka rubuta kai su ma ba yanzu shugaban amerika ba mu sako duka gaba da ta ganin ya sa riga mai rubutu shugaban ingila abin da minister ingila ka taɓa ganin shi da riga mai rubutu riga mai rubutu ta marasa jin magana shi har kai ka kama sa rubutu riga mai rubutu kaga mutum ya zo yana sa riga mai rubutu ba ya wani banda irin taka yau mutum ya zo sa rubutu sai ka ga riga wallahi na taba ganin wani yaro ya sa riga a da kira shi an rubuta yan crazy a baya rigar shi ma aya mai kirezi haka ne aka rubuta ta yaji ya siye ta a gwando ya sa kayan shi na ta tafiye shi na kira shi na ce masa ka san abin da aka rubuta a rikar ke ce bai sani ba na ce me kirezi ka san kirezi mahaukaci ke aya mai kirezi ka ce kai mahaukaci ne ka zo nan mashin yake tuka express a ka gaba ka hau ba to suna nan da yawa akwai wani malami dan kasa algeria bil'i ya rubuta littafinsa mai kyau ya rubuta shi akan libasu rijal eh, libasu wa zina a ciki ya kawo irin waɗannan rigunan da masu da rubuce-rubuce ma'anoni munanan ma'anoni ko yaro za a sema riga in ta zama tilas sai an sai mai rubutun to a tsaya a karanta a ga mai rubutun ya kunsa a je a sema yaro rubutu ne da yake daukan wata ma'ana mummuna mun gani so da ba irin sake ne ana magana shakkin irin kayan da suke sawa amma shi rubutu a riga ai wani farki ne daga baya ne ake yin shi Allah shiga fatima na rike alwala shi ne ya fi ko kuma mutum ya rinka canzawa in zai wata sallah saboda dacewa da falalolinta hmm? malamai suna da tsakani akan wannan akwai ka'ida da suke da ita suna cewa alfar abdalu min sunnati ko kuma alfardu afdalu min almustahab ko alwajib afdalu min as-sunnah min min almustahab asali abin da yake wajibi to ya fi mustahab sai suka ce illa fi masail sai a wasu mas'aloli daga cikin mas'alolin da mustahabbi ya ci akwai mas'alar zama da alwala an fi son mutum ya zauna da alwala fiye da a ce kowace sallah ya mata alwala kaga yin alwala kowace sallah in za ka yi wajibi in ba kan alwala amma kuma ka zauna kana da alwala ko da yaushe to mustahabbi to sai suka ce wannan mustahabbin ya fi wajibin so daga musulmi ya zama kullum cikin alwala yake yafi amma ba kuma a ce ba a ce fa mutum ya je matsa ma kanshi ba yana jin wani abu ya matse a in kuma kai wannan maza sama ya hana cewa Allah baya karɓar Allah ba ta ibadar ga wanda da zafi ul ahmata kada mutum ya je sallah kuma yana matsa bawali ko yana matsa bayan gida mun gane ba illa fiye ne mutum ke da wata lalura to ya zauna da alwala shi ne ya fi. sannan kuma jaddada alwalar shi ma ana son sa eh, domin yin wasu yin nafilfili eh, ana son mutum ya zama ko da in yi alwala ya nafila in dai ba lokacin da aka hana a yi nafila ba ne Allahu wa salam dama ba ka kara sama na baka amsa ai ai sharewa na matsayin wankewa in mutum bai samu ruwa ba ka gane ai shine istijmari yayi akwai istijmari akwai istinja'i istinja'i bilma'i ma'i istijmar shi kuma min aljamri aljamr shine mai kasa abin nan dutse aljima na kwankwani to kaga idan mutum yi wannan yayi duka Allahu a'lam sai mu tashi in ba ta karye ba mutum ya yi ta zai yi sallah mana kafin ya bacci musamman ai manzo sama ya umarci sayyidina Abu Huraira shi Abu Huraira radiyallahu anhu yana shagalta da rana wajen tattara hadisan manzo Allah sallama baya samun baccin rana to sai ya zama baya iya tashi da daddare to sai manzo sama ya umarci shi cewa idan zai yi bacci ya halwa ya sallar shi kaga to in yi wannan alwala ai ta zai sallah da ita in yi sallar shi daga nan sai kwanta yi baccin sa ana yi amma in yi bacci ya tashi kuma daga nan warware. in dai zai yi sallah sai yayi wata alwala amma in bacci shi zai ci gaba da yi su tana da gane alwala bacci idan mutum ya bacci ya farka ya tashi sun sallah zai sai ya tashi in kuma bacci shi zai ci gaba da su tana nan ba su ya canza wata ba وزكها أنت an ta waliyu أنت wa ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله